sunnonin wanka guda biyar ne a wurin hakan ne da yin ilil wa'ayin kabar isfali na farko wanke hannu zuwa ku'u zuwa ainihin wuyan hannu hmm. kafin shigar da shi cikin ƙwarya kafin mutum ya shigar da shi hmm. cikin ƙwarya ya wanke wannan sunna ne hmm. wal madmarat sunnatun sannan kuskuren baki sunna ne walistin istinshaq sunnatun shaƙa ruwa a hanci ma sunna ne walistin istinsaru sunnatun fiyacewa ma sunna ne masakil uzunain sunnatun shafan ramin kunnuwa hmm. idan mutum zai alwala ya shafi ramin kunnuwa shi ma shafan wannan ramin kunnuwa sunna ne inda malik hmm. da kuskuren baki da shaƙa ruwa da fyacewa wannan mazhaba ne na malikiya sunna ne amma mazhaba na imamu ahmad wajibi ne farilla ne hmm. an gane da mutum zai yi alwala a mazhaba na ahmad bai shaƙi ruwa ba bai fyace ba bai shafi kunne ba bai da alwala amma a mazhaban malikiya da mutum zai tsallake gaban ki daya ya yi alwala to ya bar sunna ne alwala ta yi an fahimta sunnonin wanka sun kare hmm. na walaikun salam eh? idan ya mata idan mutum ya manta sai sama abu da sai dawo ya shaka amma yan dai ka dauke shi sunna ne kawai ka wuce abu in dai mai wanda da dauke shi dole ga dole sai ya dawo garin shi ya shaka sannan ne amma ga fahimtar suna da kiyaye sunna ne suna nufin mutum ma ko da yin ba komai eh sai ya bar lada ne kawai na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الأخضر والرياء درياء menene riya shine mutum ya yi abu don ya burge mutane wato ba wai domin ya samu lada a wajen Allah ba su bahanahu wata'ala a gane ku idan har mutum burin shi ya yi abu ne don ya burge mutane to wannan mutum za ce mai riyar shi wato abin da ya aikata abu na ibada na addini sallah azumi zakka ire-iren wayan abuwa maimakon mutum ya yi saboda ya samu lada wajen Allah sai ya yi don mutane su san yana yi wannan shi ne riya sannan hata harka na duniya misali in za ka yi wa mutane kyauta kana so ka ce wai sai an sani idan ba a sani ba ba za ka yi ba akwai mutum yin wannan in yana so da bada abu yana so a ce a gaba mutane bayar kaza mutane su san yana yi irin wannan riya kenan amma mutum ya yi abu saboda Allah don ya samu lada a wajen Allah domin ya samu yardan Allah din to wannan shine abin da yake daidai fahimci wannan Zuwa da haka riya shi ma yana daga cikin abubuwan da Allah ya hana yin abu da ka burge wasu sama to amma ga tambaya idan ka yi wani abu na alkhairi da kai wani abu na alkhairi sai mutane suka ce kai amma mara isa wallahi abin da kai mun ji daɗin shi wallahi kawai sai kawo murna sai ka ji daɗin abu da aka yabe ka akan shi yaya riya ne wannan ba riya bane asali ka yi shi don Allah ne da ka yi shi don Allah sai mutane suka yabe ka ce wallahi abin nan da ka yi ba dan gani idan ka wallahi mun ji daɗin shi kaza kaza kaza abin kai kaza sai kai farin ciki dama ɗabi'a nan adam duk wani abu wanda ya faranta mai rai zai farin ciki duk abin da ya bakanta mai rai zai bakin ciki wanda ɗabi'a nan adam kenan a kai wannan abin da ka yi mutane suna ta jin daɗi wallahi cewa Allah ya saka mara ne dan Allah alhamdulillah na gode Allah to amma dama burin ka dama na farko dama in ka yi don haka ɗin shi ne riyan amma ka gama aiki mutane sun ce kaza sai dai wannan mutanen bayan ka gama aiki sun ce kaza ɗin nan zai yi wani lokaci kaga daga wannan abin sai mutum ya faɗa riyan kuma tunda har mutane ke ta yaban ka akan wannan abin yaban yayi yawa sai mutum ya koma yi dan mutanen ya faɗa cikin riya kuma saboda haɗarin riya ya kamata mutum ya nisanci irin wannan sannan kuma mutane su nisanci yawan ya gudun nan idan mutum ya yi abu na burgewa ana ta yawan yaban shi to shi dan zai iya mishi tasiri Ina manzan Allah kana sanin shi ma abin da ya ji tsoro ga sahabban sariya din a gani cewa babban abin da yake jin tsoro garin su riya kaga bai ce yana jin tsoron shirka babba ba yake riya saboda shine abin da mutanen kirki suke fadawa cikin cikin sauki ba wahala an gane ko sai a kiyaye na'am na'am shi kuma sum'a ajiyarwa. shi malamai sun ce shi bambanci tsakanin riya da sum'a shi riya za ka aikata ne a fili mutane su ka kayi in za ka yi sadaka ka yi don mutane su ce kana da kirki kuma ka ringa yin nafila a gaban jama'a domin a ce kai mutum ne mai kulawa da sallah karatun ƙur'ani ka ringa yi don a ce ka iya an gane karatun qur'ani ka ringa yi dan ake ce ka iya misali to duk irin wa'annan abubuwa gaba daya za su lalata abu amma shi sum'a abu ne wanda kai a koye babu wanda ya san kayi abu kuma yana ko ka aikata abu ne a koye babu wanda ya san kayi to amma kuma kai kana so mutane su sani misali ya ce kana kyautata wa mahaifiyarka wato tsakanin ba wanda ya sani daga kai sai Allah da sauran haka nan irin hidiman da kake wa mahaifiyarka to amma kana so mutane su san kana yi sai ka fito da labarin don mutane su san kana yi wannan shine suma ko kana yin nafila da dare ba wanda ya san kana yi sai ka zo kana murje ido kana murjewa kana ta nuna wani alaman gajiyawa ka haɗu da bango da sauransu da lafiya yau ce wallahi lafiya to ma na ga yau kan ba lafiya ce na lafiya na sallan da ne da dare jiya ne wallahi wallahi jiya ne ban yi bacci ba wallahi suka ɗan ƙara burjewa da sauransu to wannan shine sum'a kaga dai da kayi shiru ba wanda zai sani to yanzu da ka faɗa din ka faɗa ne saboda mutane su san abubuwan da kake na alkhairi shi ma nau'i ne na riya man samma samma Allahu bi wa man yura'i yura'i Allahu bi kuna ne ku to wannan shine bambanci tsakanin amma duka guda biyu gaba ɗaya nuna aiki ne don ka burge mutane ba don ka samu lada wajen Allah ba subhanahu ta'ala duk guda biyu an gane wanne ne ba hadari na farkon ya dubo tunda shi shi na farkon dama can kayi ne don wannan abu na biyun kuma kayi kayi abin ka to da kayi abin ka dan Allah kai wancan ne na biyun tana iya yiwa don Allah ya yi, amma yana so mutane su san yana yi shi ne zai wa haka a ƙara kuma lalatawa wannan kila kaga dama can farko ba don Allah mutum ya yi masa kuma daga baya kuma yanzu ƙara lalata abin kuma ya ƙara bayani don mutane su sani amma wani lokaci ba bayanin wani da yake yi ba dan ba dan wannan bane wani zai bayani cewa gaskiya ina kaza ina kaza wallahi ba yayi bane tsakanin Allah magana ke kawo magana kuna ne to wani magana ke kawo magana sai ya gaya ma irin hidiman da yake yi to wannan ba wai ya yake yi ba su ma bane wani hikima ne dan ya gaya ma wannan abin dan kuna tare dan da wasu dalilai kuna ne wannan to irin wannan dole ne wani lokaci abu zahiri yakan zama kamar riya amma ba riya bane shi yasa gane bai riya yana da wahala sai dai mutum ya ga wasu alamu amma ba za ka yanke hukunci ba Kuma fahimce yana da wahala Ba ka wani abu kawai mutum ya da domin wala wani ba da yayi ba ka shi da Allah dan Allah yayi saboda wata hikima ne misali sai idan an ga mutum yana yawan yin abin ya zama mubalaga gare shi sai aka ce to kuna wani ina zargin shi da riya ba tabbas ina zargin wani da sum'a kuma jini na'am shi ma kuma wannan zai cuta zai cutar da kanshi cutar da addini akwai irin wannan wanda zai bin ya ke cewa barin aiki don mutane shirka ne yin aiki don mutane riya ne wato kana so ka yi aikin alheri don mutane sai ka fasa shi ya kira abin shirka sannan kuma yin aiki don mutane kira shirya Kuma fahimce ne to kaga ina so in taimaki mutane amma ban so a sani to wani za ga misali sai ya fasa yi me yasa ya fasa yi don mutane ba don Allah ya fasa yi ba ba bai da lada kuma ya fada cikin haɗari so da akwai abin da za ka yi a gaban mutane kuma don Allah ka yi wani lokaci kayi ne don maka don maka ka shajja a mutane Kuka ce? Kuka ko kuma wani ne ya gane wannan ko so ayyuka na alkhairi suna kama da juna za ga wani aiki ya yi kama da riya ba riya bane shi yau wani lokaci misali kamar irin neman taimakon da ake a masallaci wani saboda ya shaja'a sai ce na ba da dubu ɗari misali kaga da ya faɗa sai ka kalle sha ah, wanda da ya ba da dubu ɗari ai na fi shi wadata tun da ya bayar nima na ba da dubu ɗari biyu shi ya yi ne dai ya shadda aba ya yi bane don riya ya danganci abin da cikin zuciyarsa da yawan abu wani zai yi ne don riya wani kuma zai tsakanin shi da Allah yana so ya karfafa abubuwa da sabbin to ire-iren wani abubuwa suna nan a mahanga na shari'a shi yasa ake cewa sai dai a ce ina zargi ina zargin wani da riya ba wai lalle wani mai riya bane ina zargin wani da neman shahara ba amma ba lalle bane ya zama haka kuma ne ku sai dai galibu zuwa da irin ɗabi'a mutum na. wal hasad da hasada eh Hassada. bakin cikin ci gaban wani in ya zamanto a zuciyanka ba ka son wani ya ci gaba kai idan kana samun alkhairi kai ta murna idan wani yana samun karin gajin jin haushi ka zamanto mai hassada kuna kasuwanci tare da mutane shagon ka ka kana shi kuna sayar da kaya iri daya sai kaga yana yawan samun ciniki fiye da kai sai kana jin haushin shi to irin wannan shi kira hasada an gani. to idan kana da irin wannan ɗabi'a din na hasada to ka yaƙe shi yaya mutum zai yaƙi hasada to kamar yadda ibn ƙaimi ya faɗa babban yakan hasada shine tunawa da Allah in har ka tuna da Allah da kuma irin ayyukan Allah wato ma'ana tauhidul rububiyya da shi ake yakan hasada da shi A gare, wane ne yake azurtawa Allah wane ne yake bada ciniki Allah wane ne yake bada ilimi Allah wane yake bada ɗaukaka Allah to kaga ashe dabaranka da wayanka ba zai baka kasuwa ba ko za ga wani ka ganshi kamar wawa shi ne ga shagon gara shi kuna sayar da abu iri da zai ga ana mai cincirindo ana ta cincirindo gashi nan mutane suna layi wanda tunda dai an cika da yawa wani ya koma shagon mana. yana ka bani biredi zaka bani biredi zaka bani shi kuma yana ta ta Allah kudin kai kuna zuma na kuna tsada Allah ku duk kun fitine ni wallahi shi abu ma ya mai yawa amma kai da kake gefe kana nan kana ta hamma kuma biredi shago ka ya fana shi ma shika abin da zaka maki to me yasa ba zo wajenka ba na ba wani sauki duk ɗaya ne wani ma fuskar shi bai ma dariya ta ga fuskar shi daga fuskar shi ta kafin kita amma wani shagon shi ake zuwa to Allah subhanahu wata'ala ya riga ya gafa shi to wannan irin wannan ya kamata mutum da zara ka tana da wannan ba fa shi ya ba kanshi ba ba wayan shi ba ne kila ɗana abu da muke siyarwa kila ma na fi shi sauki kila ma na fi shi kirki kila ma kaza amma jiyan da abin da ya faru daga nan wajen sai mutum ya san al'amari ne tsakanin shi da Allah in ka ce za ka yi da wannan ba da shi kake yi ba kana yi da waye da Allah ne saka wannan cinikin da kaga yana samu ban bai kai shi kai ka roƙi Allah ya baka naka an gano wannan ko to da zarar mutum na tunanin Allah ne mai bayarwa Allah ne kaza in Allah ya bani ba wanda yake hana in kaza kaza kaza kaza kaza to mutum na yawan zuwa da wannan tauhidi na rubiya cikin zuciyarsa to ko da hasadan ya fi jiro mai zo zai danne shi in ya yi kyakkyawan fahimta ma ga wannan tauhidi zai fuskanci rayuwar shi ne ba ruwan da kowa sai abin da Allah ya bashi shi kenan don babu mutumin da yake wahala kamar mai hasara in mutum na hasada yana da wuya ya huta ne kullum cikin tashin hankali yake bari samu walwala ba misali a rayuwarsa a gare amma da zarar mutum na tunawa da Allah zai samu kwanciyar hankali ya samu natsuwa ya ci gaba da gudanar da abubuwan shi saboda dole ne inda za a gudanar da abu na rayuwa dole ne sai ka gamu da wanda ya fi ka ina ba ta kuma wanda ya fi ka din Allah ne ya bashi ba yadda za ka yi cewa kai kafa kowa mutum da haka ne yanzu ku kalli halittar mu mu zauna nan mu kalli kanmu gaba ɗayan da muke wani da za ka ce mai ya zaɓi irin abin da yake so Allah ya bashi na halitta zai gaya ma yana so a canza mai hancin shi yana so a canza mai kunnen shi shi ƙwayan idan shi ne bai bishi ba haka ne kuma haka ba to amma yaya shi ya ba kan shi to wancan da Allah ya ba shi wannan abin da kake sha'awa wanda kai ba ka shi kaga shi ba shi ba kan shi wanda zai samu ba kawai ya taso ne ya tarar da kanshi da wannan suka ɗin to kai kuma sai ka zo kana jin haushin shi saboda yana da hanci ko saboda kunnen shi ko saboda yanayin halittar shi kaza kaza kaza baka wahala ba ko ta hanyar halitta mu za mu gane kawai kan mutum mai aka makashi lokaci wani dogo ne wani gajere ne wani baki ne wani tsari ne wani kyakkyawa ne wani mummuna ne wani lafiya yau da lafiya a ta nan kawai za ka gane kawai ka shafa maka ka lafiya yadda Allah ya halicci ka gode ma Allah kanci rayuwarka kai kawai ka nema yaya za ka yi ta rayu ta hanyar da Allah zai yarda da kai ka huta amma abin da Allah ya ba wa ne ni ma sai na samu to babu wanda ya fika wahala duniya ga san sai ka samu duniya yadda wani ya samu duniya kana cikin wahala amma abin da ya shafi ilimi don kayi gasa da mutum akan ilimi wane yana da karatu ni ma sai na yi karatu irin nashi wannan babu laifi wannan shi ne hassada da ake magana wato bakin cikin ci gaban mutum ne. an gano wani ko to kuma babban matsalar shi ne ya sa ma hawan jini ba ka huta ba sai kawai kana zaune sai ka kana bushewa a tsaye amma ka cire shi a zuciyarka wallahi ka huta ka hutar da mutane ba ruwanka shi ne babban maganin hawan jini ke na da yana hasada saboda in har kana da hasada in ka gama in ka gama da wannan sai kuma ga wani ya ci da kuma sai a samu mutane uku hudu kowanne kana so ka yi kasa da shi ya kullum kowa na barci kai kuma kana barci, kana ta kullum makirci daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan misali an gane ku to wannan shine dai a takaice hasada na'am wal bughd na'am na'am eh ce me na'am za ka iya yi kai ma kai taimaka kanka an ce ai mutum na ma dan uwan shi addu'a da zaharin gai shi ma Allah na amsa addu'a shi ma a gari duk ka kai tamshi a zuwa da kuma babban abun ma ga shagon ka ga shi? sai ka kai zaman to kai baka da shi ka ka rika ido ka je ka nema wajen shi ce wa wani kayan ka kawo kawo kawo birnin da na gana ya ƙari ne a sai ma sai da ma sai ka karba ka sai da mai to ire-iren wannan dai abubuwa ka da kokari kai ma kana dan yin haka don wani wallahi in an ce da ina son samu ita ce gaba ɗaya kaso na ɗaya kaso na ba su kwarai na je magani wala na je magani wani waje wani shago in cewa wala ko kan bai muka yi wayan mutanen ba wai kiri kiri mun san muna da maganin da ba zai da tura mutane can cikin gari kawai ga shago ga shago je ka wajen wani ka siya in kana yin haka ma sai Allah ya ce kai cire ma wannan bugun don kai kanka ba daɗi bane yake ciyawa ba abin da ya fi shi rashin hutawa a ce da kaga wannan kawai kaga ba ka kana jin haushin ci gaban shi ka ga yi ba ka huta ba to in kana kishi dan Allah ya cire ma wannan ka huta da babban bala'i na'am ma sada eh amfani ne kauni ka dari kamar ka ai yana da amfani kauni ka dari ba dini shari'i ba abin da nake nufi kauni ka dari wato a kaddarance in ba mahasari sai ba za ka motsa ba mutum zai kwanta ya barci ba wai yana nuna hasara na da kyau bane amma hikimar da Allah ya yi in aka sama mahasari kaji ana cewa hasara ga rabo taki in ka fahimci wani na hasara da kai sai ka ga ka ƙara wani zabura wajen yin aikin da kake yi in ba competition to yana da wuya ka ga mutum ya yi abin kamar mu musulmi yanzu in ba mu da za ka mana yawan kafa hujja da kafirai ce mu muna da muna kabanci duka bare da suke gina coci abokan zama mu yadda da suke gina coci ke kaza mu muna bacci gaskiya mun ji kunya sai ga mutum ya mu ya motsa ka fahimta amma ba yana nuna cewa wai ne ba kafirci na da kyau bane yanzu da babu kafirai musulmi wasu abubuwa da yawa ma za su yi ba za su kwanta su gabaci ne kawai da mutum da ka san kana da wani abokin adawa ba za ka so ya wuce ka ba sai ga kai ma ka tashi ka motsa domin ka yi wani abu kai ma kaga amfani ne amma ko ba wai shari'a ta yarda da shi bane shari'a ba ta yarda da kafirci ba ba ta yarda da hasara ba amma kuma Allah ya halicci abin ne don wata hikima don ya amfare ka hmm? yanzu musabakan da ake ba shi ke sa wani yake haddace Qur'ani ba wani ba ba dan Allah bai ke haddace haka zai taso cikin kullu cikin riya yana so a ce shine na daya sai bayan ya girma sannan ya gyara imanin shi shi ne na sai a ƙasa sa walbugudu da keta wato ma'ana kiyayya ka dinga wanka musulmi shi ma wannan keta ɗin haramun ne ruwayatul fadli ala al-ghayr da ganin fifiko akan wani kullum ka rinka nunawa a fili na fuwa na nafuwa ne kullum kai kana nuna kafin mutane wato ana son mutum ya zama to mai tawazu maimakon kai ka rinka nuna kafi ka nuna an fika ka fahimci wannan to idan mutum ya zama to mai kankan da kai a rayuwarsa sai Allah ya sa ya ci gaba amma mutum ya zama to mai nuna isa ya fi kaza ya fi kaza sai Allah ya wulakanta shi kuma kuma sai mutane su yamace shi ba duk wanda kaji kana nuna kafi kana tafiya za shi wannan ya cika nuna wani kaza shi zai nuna waya yana da ilimi da ya sani ma in kuɗi ne ma ce wai yana sakamakon kuɗi da lalin zai kila ma bawan wani ne ma shi kaza za ka ya fi jin haushin shi amma za ce wallahi wani yana da sauƙin hali wani yana da ainihin tawazu ku irin wannan sai ga mutane suna son ka eh to haka wannan ganin bibiko akan wani babu kyau na'am nan walham da mutum yarin rinka yana yana kulma da baki akwai irin wannan wanda sun kware kan irin wannan yana jin tsoro yayi magana a ji sai yi da baki ci da shi in kuma ka yi rashin sa'a ka juya sai ga dogon baki na bunka Allah ya sauke wannan da ya kuce shi kuma ya kuce wato kai gulma kadan ta ba ci da shi duk irin wannan shine nau'i ne na gulma kana so ka soki wani ka yi giba da shi amma baka sanya sani an gane ku wala da wasanni nan me ma'anan wasanni da ake ni wasannin da shari'a ta saba kamar mai ta wa shari'a kamar mai eh kamar abin tebutalis haramun ne ko bal ma haramun ne kamar drama ko kaga irin wannan drama da ake a samu maza da mata wanda ba ma muharraman juna ba wani lokaci ko da muharrami ne ma abinda za a yi a gaban jama'a da namiji da mace ba ga wannan gaba ɗaya saba ma shari'a irin wannan drama da ake an gane za ga mace tana aikata wasu abubuwa wanda yana cire mata kunya kuma duk abin da zai cire wa mace kunya ba daidai ba ne shi wani irin wannan abun kuskure ne me za ku ce kan irin abin da ake ake a boko din na irin na debate din nan a fito da mace a ana so ta zama exposed ta zama exposed ta ana so ta irin su kunyan kowa sai ta fito gaban jama'a ta ce a yanke ya tuka za su sukur ka za ta ce ma ta ringa a ringa mata ta ringa active akwai da ake nuna mata ta ringa yi a ce you have to be active don ku sili ana nuna masa ne kawai tafi da duk kuɗin kowa to a hankali yau da gobe da kuka ga ba ta jin kuɗin shiga cikin maza an jira an zara wannan abu a cikin zuciyarsa yaya ya dace da shari'a Kada irin wannan galiban mun za a yi su ma yace a ce tsakanin ɗan uwanta mata ne za ta yi ba irin wannan kaga abu ne wanda yake nau'i ne na wasa amma kuma yana cire duk abu da yake cire wani abu wanda shari'a ta yarda da shi ya zama haram an fahimci wannan irin wannan kenan wannan dabi'a ba dabi'a musulunci ba ne dabi'a ne wani turawa muka sa maka al'adar su dai ake so a sa mana mata su zama kuma ba su da kunya yayin da ba za su da kunya da namiji ba daidai ne a shari'a an gane ku kaga da irin wannan kenan irin makarantun boko na yamma ta ce mu ma musulmi mun kutsa cikin sa mun mun ainihin tarbiyyantar da yara irin tarbiyya wanda addinin da ya dace da shi irin al'adun da suka saba wa musulunci mu cire asalin sana'a a koya saka kwallo haramun da kai kwallo saka asalin kwallo zai jiga jini ne kama iya zaman to a cikin shi akwai caca a cikin shi akwai sa gajeren wando a cikin shi akwai barin lokacin sallah ya wuce a cikin shi akwai kawo gaba tsakanin yan uwa musulmi akwai mai indiya akwai wannan sifa din gaba ya zama haramun da za ga wani lokaci dan kwallo yana son dan kulob din shi fiye da kai ko da dan kulob din fasiki ne ko da dan kulob din kafiri ne to wannan wannan ya mai da shi haramun bai san kai bai san ka sannan kuma in ya fahimci ka ruga da gudu zaka je ka ci zaka je ka ci shi ka ci wannan kwallon zai iya yadda ya taɗi ya kai karya kama to wannan ya mai da shi haramun kuma mutum ya sa gajeren wando ya bayyana da ainihin tsaraicinsa duk wannan gaba ɗaya a shi ya sa wani lokaci ana sallah ko mutum ya fi zuwa ya sallah ga caca to yana sa kuma kabilanci da ƴan ƙasanci da ɓangaranci to duk abin da zai koya ma ɓangaranci ya koya ma kabilanci ya zama kawai naka ka sani ba ka ba ruwan ga sauran mutane haram kuma inda suna yana koyar da bangaranci ko bangaranci amma an gano suna ba shi da kyau bane daga wannan na ka sai ka hukuncin kwallo sai ka faɗi ba wai haramun bane da nafsu ne haramun ne da gaini kuma ne abin da ya shafi caca a da duk wasanni ne wanda sun saba ma addini caca buga karta buga lido buga dara duk sun saba sannan bai abin da ya shafi mulakama ba boxing mulakama da musara'a boxing da ake yi na gaske din wanda in ana yi duka ake sosai a cire wa musulmi haƙora a kumbura mai wani lokaci a fasa mai kwayar gini saboda tsabar laushi kaga wannan mulakama din haramun na irin wannan irin boxing din na yin sana'a ma bai halatta ba a ce mutum dan dan bane shi ya kalli dan uwan shi musulmi ya naushe in dan bane na gargajiya hakkula bai ake sawa da wasu kasusuwa da wasu abubuwa sannan kuma gangan tsaki wanda wa'in kai baka da wannan asiri kun aka naushe ka kata suke ita ga muguntar da suke sawa a nan wajen za ka yi mamaki a hannu ba da irin wannan gaba ɗaya ma gane shari'a wasanni ne wanda in za a yi su daidai ba matsala kamar shi wannan mulakama din ya zama ana koya ma ne jihadi idan mutum zai naushe ka zai nuna ma da alama sai ɗanyi haka a ɗan nan da shekarun mutuwa za ka yi ya ba haka idan yadda nuna ma ana yi yana nuna ma point ba zai dake ka da gaske ba to ba matsala amma in dai har dukan da gaske zai yi ya daka saka an ce al-muslim akul muslim la yazlimu wa la yahqiruhu wa la yahziluhu to sai ka zalunci dan uwanka ka karya shi ka naka shi ko ka mai kaza kuma an ce dan uwanka ne zai yi ka shi ci dan uwanka ka naka shi bai halatta ka dambe wrestling boxing da kwallo wanda ke sa caca da ire-iren su su karta da sauransu ta haramun suna daga cikin wasannin da shari'a ba ta yarda da shi ba na ana tura amma ka nufi dukan gaskiya an ce idan an kawo duka ka an koya ma da za ka kare duka fita irin wannan Ai koya ma za ka yi za ka kare ba wai za a fuje ka da gaske ba ne. za a dinga nuna ma point daga ya kai da zai nushe ka sai ya nuna ma ya yi kamar zai nushe sai ya nuna ma nan ya nuna ma kaza wuraren da san deadly wuraren mutuwa ne misali sai ya nuna ma ba wai da gaske wajen ya nushe ka da gaske a wajen ba da ko ana irin ta kwanda nan da ake kokari ga duk karfi duk ibon mutum za a iya daga shi a buga shi da ƙasa to irin wannan kafin wani an buga daga nan an nakasa shi kenan na'am ita eh, da tunda ne abu wata ake ba dan wanka? zaka yi zaka yi kafarin ciki haka na kallo kana murna dan wani lokaci zaka na murna kana so a karya wani a cikin su da zarar ana damban akwai wanda kake so za ka kawai ka fi son wani yake ya samu nasara to cikin wayannan suna daga cikin abin da suka saba ma aji na'am da izgiri ka kalli dan uwanka musulmi ka ringa mai izgiri saboda in ma dan shiga shi na addini ko dan halittar shi an gane ka kalli halittar mutum ka kwashi da dariya shi ya halicci kanshi to kana dariya me ne dariya akan halittar wani ko kuma ka ga mutum yana da addini kai baka da addini ya bar gemu kai ta dariya ka ce oh wai an ce wai gemu shi ne sunna in har gemu sunna ne to ai buzuru ahlus sunna ne wani bawan Allah da ya faɗi wannan mai wa'azi ne daga cikin ƴan bid'a ya ta waye waye daga a ga mutum da jin waya ya bar sunna sashe shi da farko ahlus sunna to irin wannan izkili yana iya sa mutum ya fita musulunci ko mutum ya kalli mata masu hijabi ya ce to ai duk barayi ma ai duk masu hijabi a kasuwan bacci an kama barayi da yawa masu hijabi ne an gane wannan to kenan hijabin da ya kawo sata kenan kamar wani ya zo ya ce oh ai rubiya ba ta da cewa ai duk masu rubiya an taba kama masu rubiya sun yi zina to wannan duk nau'i ne na irki ko mai irin wannan magana bai da adalci yanzu kenan ba kuma kenan ba barawo sai mai hijabi in ka gan ga wanda ba hijabi kawai in an mace kira hijabi hankalin ka ba barawo ne ba bace ita in ka gan mutum ka ga likita dan duniya likita wanda ba mai rubiya ba likitanci yake kawai shi baya zina ka amince mai kawai ka bashi matarka shi haka abin yake kaga sai mutum ya yi rashin adalci don yana so ya soki abu zai nuna an kama mutum ya yi zina shi ba a taba kama limami ya yi zina ba to saboda an kama limami ya yi zina ce to sallah gaba ɗaya ya zama haramun to ai wannan shi ne rashin adalci ne ai koma da fage duk wani fage insha Allah sai an kama mutum an samu na kirki an samu na banza in kana so ka ga ƙarshen mara adalci shi ne wanda zai ce ma ai mutanen ma da suke ma kasuwa islamiyya ma suna karanta da mata irin ana zina ba a zina kasuwa to me yasa ba za ka hana kasuwanci ba sannan kuma irin wayan zai zubar mata ya je wajen kalangu suna rawa suna kada jikinsu ana kallon su sun ji wayan tafiya kawai ka ce islamiyya ne ba na so amma kaka zo ka kalli ka ce wai an kama ana zina a kasuwa ana yi amma kana nan tana zuwa mata kana zuwa sannan a gidan haya ma ana yi ko kana nan zaune a gidan haya kai wani lokaci ma ana bin ka har gidanka ma wani kwarto ya fuske bi ka har gidanka a kama shi a ɗakin matarka kaga bai dace maka gidan kanka ba kenan ni ba zan gidan kai na saboda ana zina eh yau ka gani to duk irin wannan a matsayin ga ɗalibin salafiya kada a ji irin wannan magana in za ka soki abu ka soke shi a babi na adalci wala ya jiri na kuma shara'anu ƙaumin ala Allah ta adilu idilu huwa aqrabu littaqwa kawai ka faɗi ga hukuncin shi a shari'a ka tsaya wani ai an kama na zina ai an kaza to in wannan ne hujja to ai akwai ire-iren wani na wanda ake zina a gare shi kun gane wannan saka injili da addini yana sa ridda qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la a ataziru kar ka farsu ba da imani idan mutum ya yi inkarin abin da yake an yi ijma'i a gare shi ma'alumu min addini bi darura abin da tabbas an san shi a cikin addini sai ya yi zikiri wanda ya yi rinda amma idan abu ba a yi abu akwai sabanin malamai akan shi kuma wasu manyan malamai sun yi wasu maganganu akan abin ko da ga hukuncin abin a shari'a an san abin haramun ne sai wani ya ce halal kuma yana izgiri ga wancan to wannan ba za ka furta shi sai dai a mai nasiha misali malumin da zai darura kamar me eh? kamar sallah sai mutum ya yi izgiri ga sallah to wannan babu wani sabari sallah a jini to ya yi rida kamar kiran sallah ko ko kirista ya san kiran sallah a kunshi a musulunci ya ce kawai a yi ta daga murya ana hana mutane bacci sai fashi da dariya zai iya yin rida kamar masallaci ka zo ka ce ba lallai ba ne a gina masallaci masallaci zai da wani amfani duk zai iya rinda duk wani karatun ƙur'ani mutum yana mai irji shi ma mutum na iya rinda kamar hijabi ba hijabi alama ne na musulunci yin izgili gari ta shi ɗan ya sa shi daga cikin abin da za a yi rinda amma akwai da yawa a najeriya ci akwai wanda bai san matsayin hijabi ba kawai shi ya ɗauka wata ƙungiya ce take sanya ta kawai hijabi na yan izala ne haka wani ya ɗauka to irin wannan in mutu a Najeriya ce misali yanzu za a kafirta wanda ya tsiri ga hijabi sai dai a nuna mai hadarin abu kamar gemu ba shi ma gemu ba ma'alum mai addini bi darura bane amma ga mutumin da ya san hukunce hukuncen gemu din yana yana yi da gangan yana yi shi tsakanin shi da Allah zai iya yarda amma mu in mun gana izgili ga gemu sai dai mai mafucin da siya ka daina yin izgili za ka iya kafirta za ka iya kafirta ko ana izgili ga mai ɗage wando ana cewa ya sa wandon ƙanin shi ko kuma talauci ne in zai ɗinka wando bai ɗinkawa cikakke don bai da kudin ɗinki bai da kudin siyan yaki irin wannan kaga izgili ne shi Allah shi kiyaye shi ma zina haramun ne haramun ne ga zina mutum musulmi a ga yana zina an gane an ce bayan shirka da Allah babu zunubin da ya kai zina Allahu a'lam wannan tsaro ilal ajnabiyya da kuma kallo zuwa ga mace manisanciya shi ma kofa ne daga cikin kofin zina ko mutum ya kalli mace wace ce ajnabiya manisanciya matar da mutum zai iya auren ta shi ma matar ita ba muharraman shi bace ita ce ajnabiya manisanciya kamar a ce yanzu wato matar abokinka matar ɗaninka ko matar wanka matan sauran jama'a kaga idan ya sake ka yaya za ka iya aure sannan da 'yan mata wanda ba ka ba wayannan su ne wa ajarabiya a gane to kallon su da kuma jin daɗin zancen su kana fira da su kana jin daɗi to jin daɗin zance da su haramun da shi ma shi ma kofa ne daga cikin kofofin zina yana daga cikin wala ta ƙarabin zina ɗin nan yana daga cikin kusantar zina dan su mutum da yake magana da yan mata to yana kusantar zina to wani alaka tsakaninka da mace ya zama aure ne kawai in ba za ka aure ta ba kyale ta amma mutum ya mai da mace ta zama kawa haram kamar yadda yan bugun suke cewa she my friend babu wani friendship a musulunci babban friendship ina son ta zan aure ta shikenan in ba za ka aure ta ba a ganka kullum kuna ta yawan fiye da mata mata wato ya saba musulunci kana kusa ko ba na barna ga kanka ne misali an gano wannan ai yi tayyar kana da ƴan mata ba burgewa bane wallahi wani ƴan mata gare su suna yawan kai mai ziyara da ya taɓa mu shari'a Allah shi dinki mu na bayi inda inda lashi ne wanda zai zai kwanda ka daka shi sai wata kuma kana ko da haramun ne ya sake zai da ba ta ɗaga shi bane expo ce bai sun shi ma'u inda a kowane misali su bayan inda shi ya zai wanda shi ya mallaka na shi na kan shi yau ga wani isan da yake mallaka in yana bukata ya kallon su kai sha'awa yana so da zai iya bayarwa na ga ba matsala na a jama'u ba ba ba yau idan kaga idan da shi da soja ana so a koya mai yaki ne sosai da sosai kaga wannan shi dole ne a mai irin wannan amma ba za a mai yadda za a nakasa shi ba za a rigar da ɗan dukan shi ɗan san zai ga wuraren da za a zai kaza ma a naka sashi ɗin nan bai halatta ba yadda akwai abin da ake a soja wanda bai zace ba za ga wani lokaci an sa kanka ka ci tafiya da kai akwai kan kan mutum kan kan mutum yi dalilin gaba ɗaya. an ce yanzu ɗan daina na suna yi ko an ɗan rage eh to kaga akwai wuraren da ake so a koya ma akwai na kai na wanda zai shafi kwakwalwar mutum shi za ka yi gani wasu sojoji da yawa ba su da hankali da yanayin yadda ake musu kwakwalwar masu sai ga mutum kwakwalwar ya samu tabuwa kamar eh, irin wanda na tirin na wanda dole sai ya yi shawarar yaki na mu dai بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن احكم بينهم بما أنزل الله أشماوي كي أكون شيء مكانه سودا قال الشيخ الإمام العالم العلامة وأتو الشيخ مالا ياتي الإمام شو قبا العالم من إلمي العلامة من يوم إلمي شيني عبد الباري عبد الباري mutumin ashmawi kuma yana bin dariƙa ta rufa'iyya Allah ya masa rahama wasu sashe daga cikin abokai sun tambaye ni in aikata wata mukaddima a cikin fito, wani gabatarwa a cikin fito, akan mazhaba akan makaranta na Imam Malik ba wai akan musulunci ga baki ɗayan shi ba kun ga akwai bambanci tsakanin makaranta da ne da musulunci gaba ɗaya shi wannan akan makarantar wani malami ne daga cikin manya-manyan malamai na sunna shine imamu na Malik bin Anas radiyallahu anhu yawa akwai wasu makarantun banda wannan yawa Allah ya ƙara masa yadda. da ya ce rahimahullah da ya fi alkhairi su sahabbai su ne muke cewa radiyallahu anhum su tabi'ai da sauran mutane a ce rahimahumullah da ya ce ala mazhabin imam malik bin anas rahimahullah da kana ahsan hmm. eh ajabtuhu ila zalika rajiyan lis-sawab sai na amsa mai zuwa ga wannan saboda fatan samun lada a wajen Allah fatan samun lada masha Allah an yi karatu gaba آه. بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة كرشي إذا خرج الحسان من مكة idan mutum ya fita daga makka faltakun ne ya tuhu wa azimatuhu ziyaratin nabi sallallahu alaihi ya kasance niyyarsa da kuma babban abin da zai fitar da shi wato aziman shi wato himmansa ya zama shine ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam. wasallam ziyaratu sallallahu alaihi wasallam sunna domin ziyartar manzo sallallahu alaihi wasallam sunna ne mujma'un alaiha an yi ijma'i akan ta wa fadilatu muraggabun fiha kuma falala ne wanda an kwadaitar a gare shi na'am fa idza amma wuzai idan mai ziyara ya dumfari wato ziyara din la yushrik ma'ahu ghaira kada yayi tarayya kada yayi tarayya da wani tare da shi in zai yi ziyara ya zama a zuciyar shi kawai ziyara annabi yake so yayi لأنه عليه الصلاة والسلام مدعو لا تابع domin shi manzo sallallahu alaihi wasallam shi abun bi ne ba shi ne mai bi ba shi abun bi ne kaga shi manzo Allah shi ne fa abun bi ba shi ne mai bi ba ko ba gane ba kamar yadda wasu ke tunani yanzu su ce to ga manzo Allah yayi magana ga Imam Wani yayi magana su ce a dauki magana Imam Wani to wannan magana na mai ya nuna annabi shi abun bi ne ba shi ne mai bi ba idan aka ajiye maganar manzo aka dauki na imam waye waye abun bi waye ne kaga imam kenan shine abun bi kenan manzo Allah ya zama mai bi to mai biya yana cewa manzan Allah shi ne abun biyayya gare shi ba shi ne mai bi ba eh wani haku an zila kharijin madina an so ga mutum ya sauka wajen madina ya yi tsarki ya sa turare ya sanya mafi kyawar tufafin shi sannan idan ya shiga makaranta ah, idan ya shiga masallaci sai ya fara da nafila alama bi idlaqul juz'i wa iradatul kull an kira ruku'u ana nufin sallah an gane wala tulqu bi aydikum ila tahluka eh ana nufin wala tulqu bi anfusikum ila tahluka in ya shiga masallaci ya fara da nafila in kana waqtun tajuzu fi nafila in lokaci ne wanda yake halatta yayi nafila a mazhabin malikiya hatta tahiyatul masjid ba a yin shi a lokacin da baya halatta a yi nafila kamar bayan la'asar ɗan mutum ya shiga kaga an ce ba a nafila bayan la'asar to su malikiya ba a gaisuwar masallaci a lokacin sannan bayan sallar asuba shi ma an ce ba nafila su daga a malikiya ba a yin nafila bayan sallar asuba to ga mutum zai shiga masallaci lokacin da zai gaisuwa masallaci ba inda malik khilafan lishafi shi imamu shafi'i ana yin nafila hatta cikin lokacin da aka hana in ya zama to nafila din zawatul asbab ne in nafil fili ne masu sabubba za a iya yi an gane ku wa illa bada bil qabr sharif in ba haka ba sai ya fara da kabari mai daraja wato in ba lokacin da ya halatta ayi nafila bane kawai ya dumfari kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kai ziyara wala yalta sikbi kada ya liƙe wa kabarin an gane ba a so mutum ya zo ya liƙe wa kabarin kaga wanda ya wannan littafi su bi ne shi da iziya amma kuma ya karanta da mutane hanya na sunna in an je kabarin annabi kada a liƙe da shi saboda sufaye galiban da suka je kabarin annabi suna zuwa su liƙe da kabarin su lungumi kabarin su ta kuka su ɗibi ƙasan ma suna jiƙawa suna sha to duk wannan gabaki ɗaya ya saba ma sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ya saba wa karantarwa magabata a gari yanzu yana nuna mana kada mutum ya liƙe wa kabarin na wastadbiru al-qibla kuma ya baiwa al-qibla baya wastadbiru wastadbiru kabar sharif ya fuskanci kabarin mai daraja wa yaqulu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wato sai ya ce assalamu alayka ayyuhan nabi aminci a gare ka ya kai wannan annabi da rahaman Allah da albarkan shi kuma ma tanaha hanyar ne sannan sai ya dan matsa gefen damansa na wa zira wato kwacin zira'i sai ya kulu assalamu alaika ya ababakar nisu sai ce assalamu alaika ya ababakar nisu bi kuma ya tanaha ilil yami sannan sai ya dan matsa ya koma gefen dama kwatankwacin zira'i ya kulu assalamu alayka ya abahaf sai ce assalamu alayka ya kai abahaf Umar al-Faruq Na'am, yusallimu kullama dakala wa kharaj. Sai yayi sallama duk sanda ya shiga da kuma duk sanda ya fita. Na'am. Wa alaikum salam. Eh yana zuwa ya fara zakira. In lokacin da ya halarta ai zakira. Na'am, gaba. Malam da ya fito zuwa. Na'am, ibn Rushd farko. Eh? mutane ba ne haka ne kaga mu yanzu mutum zai a duk mutum in za ya addu'a ba ba nan mutum zai tsaya ba mutane kake da za ka yi addu'a shi ma haka na'am masallacin annabi a asali ana ziyartar masallacin annabi ne sai kabari ya biyo baya a gani saboda hadisin nan la tushaddu rihal illa idza salasu masajid ba a nikan gari musamman dan ziyara sai zuwa masallatai guda uku musamman mutum ya niki gari ya ce zan je in ziyarci waje kaza babu inda ya halatta a niki gari ya zama niyyar ka gaba ɗaya kawai za ka yi wannan ziyara sai masallatai guda uku masjidul haram sannan wa masjidi haza wal masjidul aqsa masallacin haramin jihar na makka da masallaci na wannan sa'annan kuma da masallacin baitul maqdis to asali idan mutum zai ziyara zai yi niyyar ziyarar masallacin annabi ne to kabari tabu'un lahu amma idan mutum dama takanan sakaro ya dama yayin nufin ya ziyarci masallaci a ya ziyarci kabari da shi bai halarta kuna ne ya zama burin shi kawai dama kabari zai ziyarta ba wai masallacin ba baya halarta misalin ma mutum ya tashi daga nan garin ya ce daga najeriya yana so ya kai ziyara kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam baya halatta saboda shi kanshi annabin ya hana amma idan mutum aikin hajji yanzu da kaga aikin hajji ne to kuma ziyartar masallacin annabi yana da kyau annabi ya nuna falalan shi to daga baya sai mutum ya biya zuwa kabarin annabi ya je ya sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama ga abubakar da umar manya-manyan abokanansa na'am bismillahir rahmanir rahim ibn rushd eh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake nufin shi da alkhairi zai fahimtar da shi addini na'am hadisin sharif na'am قال الفقيه العابد الرحمن من بعد بسم الله ذي wato ƙalar fakiru mabuƙaci ya ce abidun rahman alfakihu au masanin fakihu ya ce wato mai bautan allah mai rahma. ya faɗa bayan sunan Allah ma'abocin kyauta mai ya faɗa za mu ci abin da ya faɗa albari min gayar shakalin ya ce alhamdulillah dukan yabo sun tafi daga Allah alhazim mai girma mahalicci albari mai kirkiro halitta min gayar shakalin sabi ba tare da wani design da ya gabata ba mai kirkiro halitta ba tare da wani tsari da ya gabata ba wato mana Allah ya halice mu ba tare da ya kalli halittar wani ba kasan wani yana copyright ne sai idan ya ga yadda kai zai kwaikwaye ka to shin Allah haka yake tafsila yanzu ana cewa a cikin a cikin masu masu halitta na farar fata gaba daya irin a ce turawa haka da India da Japan da China ana cewa wai babu da kai kamar China sun zan dalili an ce china ba ta taɓa yin abu nata da kanta ba sai da copyright in ka ga ingila ta yi jirgi sai ta ɗauki jirgin ta duba ta ga yadda aka yi ta kuma in ta ga ingila ta yi mota ta ce ga irin motar ingila ga nan sai irin su ɗaya ne amma kuma wato kwaliti din na turawan ya fi nasu har yanzu ba a yi wani abu a china ba wanda na china ya fi na turawa babu shi ko babu wani abu wanda china ta yi ita kadai wanda ba wai turawa suka fara yin shi ba su sun kware ne wajen kwaikwayo amma ba su kware wajen yin nasu da kansu ba kuma yanzu wannan ba shi ne amma mutanen japan su suna da ilimi nasu da kansu suna kirkiro abin da babu wanda ya taɓa yin shi to ya fi burgewa a ce baka kalli na wani ba kai naka yawa duk wanda ya kalli na wani wannan wanda ya fara yin shi ya cancanci yabo walakin bakat qabli fa hayyaja lil buka buka ha fa qultu al lil mutaqaddim ko ta yi kuka kafin yi kuka sai kukanta ya motsar da kukana sai nake to falala ya tafasa ga wanda ya fara kun fahimce na ka kuka falala ya tafasa ga wanda ya fara saboda haka Allah ta'ala da ya halicci halittu na duniya ba wa ya duba shakal na wani bane ba saka akwai bambanci tsakanin a akwai farkon lafi tsakanin alkhaliq da albari shi albari wanda wanda ya kirkiro abu ba tare da ya kalli na wani ba shine shi kuma alkhaliq zai iya wa ya kalli na wani nan a ci aluganci to Allah khaliqu ne kuma shi bari'u ne yana halitta kuma a cikin halittarsa zai kallon na kowa A gani na'am nahmadu wa eh shi ma fatir shi maka kazalika bai kirkiro halitta wanda ya kirkiro halittu shi ne ma'ana faɗi da can babu shi ya kawo abu shi ma kamar bari uji eh nahmadu jalla ala al'ala'i bihamdi man fis sama'i was sarra'i nahmaduhu mun gode ma Allah akan ni'imominsa jalla Allah ya daukaka na hamaduhu alal ala'i mun gode masa muna yabansa akan ni'imomin da ya mana jalla Allah ya daukaka da godiyan da godiyan iya yawan wanda suke kasa da kuma sama muna gode ma Allah iya yawan mutanen da halittun da suke sama da kasa gaba daya لأنه الموصوف رب لكل نابج وجامد domin Allah shi ne almausuf abin siffantawa bil mahamidi da yabe yabe duk wani siffa na yabo ya tabbata ga Allah Allah shi ne ubangiji Likulli na cikin ga tun bai furici da kuma duk daskararri wato Allah ubangiji ne na masu magana suwaye masu magana mutane da aljannu sannan wa da kuma daskararru Allah ubangijinsu ne kamar mai kamar bishiya duwatsu da sauransu Walam lam hadaka Allah bi sadadi fa bi annahu fardun ala al-ibadi duk da su kaman kaman itatuwa an ce malaman kimiyya sun ce masu rai ne bishiyoyi suna da rai to menene da tsararin kenan duwatsu da ruwa to ai ce duk duwatsu ne ko gidaje duk duwatsu ba su yi zuwa karafuna ire-iren su wa alam hadaka Allah bis sadadi bi annahu fardun ala ibadi ka sani hadaka za ka sani a gani. ka sani Allah wannan hadakan lahu bisa daji wannan jumla ce da Allah ya shiryar da kai zuwa ga daidai bi annahu fardun ala ibadi abinda ka sani gashi nan ga makulun fitin nan wa alam bi annahu fardun ala ibadi wannan hadakan lahu wato jimla ce da garduhu al’isra’u israu ila du'a wato yin gaggawan addu'a ana so a yi sauri a yi addu'a kafin a faɗi magana. kun gane wa'alam bi wufar don halar ibadi ka sani cewa lalle farilla ne ga bayi menene eh, an yi alamu bil kalbi wal lisani bi halatin sirri wa fil irani eh, shi ne. za mu tsaya ko sai a yi sauri gaba ابن أشر بسم الله الرحمن الرحيم واعلم بأن أصل الآفات قبر الرياسة ودرء الآتي har yanzu dai ana yana magana kan sufanci ne shi malamin yana yana magana kan muqaddimat na sufiya tasawuf yace ka sani asalin duk wani ma'abocin aibi duk wani aibi da ka sani a duniya asalin shi san shugabanci wa darhul aji da kuma jefar da abin da yake zuwa nan gaba lahira in dai har mutum ya zama to yana son shugabanci to babu aibin da ya wannan a gare shi kun gane wannan ko asalin duk wani aibi kan shugabanci da kuma jefar da lahira shine jefar da rayuwa mai zuwa nan gaba wanda shine babban abin da ya kamata mutum ya ba muhimmanci lahira to wani za ga shi shugabanci yake so akan shugabancin nan zai iya yin tsafi ah? zai iya shiga ƙungiyar asiri zai iya kashe kowaye idan ya yi mulki to mutane irin wannan wanda kuma idan mutum ya duba duniya gaba ɗaya shekara nawa za ka yi a duniya ah? in dai mutum na da hankali kuma ya kalli duniyan gaba daya sai ga shekara nawa zai a duniya menene amfanin ya zo ya kauce hanya don ya samu mulki ko don ya samu dukiya yanzu kafin a ce wane ya yi kuɗi mafi yawan masu kuɗi suna kuɗi a shekara nawa ne eh? galiban da wuya ka samu mai kuɗi shekara talatin daga arba'in ne zuwa sama ake samun kuɗi a lokacin da mutum ya samu din nan na arba'in nan shekara goma ya yana jin daɗi daga shekara goma sai a ce wanda ya fara manyanta yana kaiwa shekara hamsin da biyar sai da ya ɗan fara canzawa daga nan sai ga rashin lafiya ya fara zuwa daga nan sai ga ba wuya sai ga ya kai shekara sittin sai kuɗin ya zama kuɗin jinya gaba ɗaya a lokacin da ya kai sittin nan za a ga wasu abubuwa za a sa mai dokoki ke ka daina sa gishiri a cikin abinci ba abinci ba gishiri kawai kana cin abinci kana cin abinci lami malam yaya ka daina shan siga ga ka da kuɗi multi biloniya wanda duk abin da kake zo na daɗi ya kamata ka same shi to daidai lokacin da ka samu kuɗin wani lokacin kuma za a sama doka to wani abu mai daɗi a hana ka cin shi ka daina shan siga sai dai mutum ya sha koko haka nan ya ci abinci haka nan da sauransu sannan ka daina cin naman sa Ga shi yana kiwon manya-manyan sa amma ce daina ci ka daina cin naman rago ka daina cin naman rago sai dai ka ci naman kaji wani ga wasa ce kajin ma kuma sai dai yan shira nan gaba za ce kai zaman ka lafiya ma gaba duk wani abu nama ka yanzu shi sai ga mutum wani lokaci za ka ce ka dinga dan ka dinga yawan dan shan darbejiya da dan madaci madaci Daga ya dukiya? to wallahi mafi yawan masu kuɗi akwai shekarun da ake mallakan kuɗin a ji daɗi daga nan kuma daɗin ya ƙare kudi sai ga kaman in dai mutum na da hankali bai dace ba kan shi wahala ka irin wannan ba mutum da ya yi iya kokari wajen neman shi na halal abin da yake haram ya guje shi ya fuskanci Allah kawai don ba ka wallahi za ka kai kanka sai da dafuwa wancan cikin abu ga mutum mai kuɗi ya kuɗi kullum ka ji labarin shi a amerika kullum ka ji labarin shi a germany ya je jinya sai ya jin daɗin kuɗin amma ga shi ya mallaki da tsohon sa Haka nan, mulki shi ba yake sai ga mutum yana mulki akwai matakin da zai kai ga gashi yana mulki amma rayuwar shi gaba ɗaya cikin ciwo da rashin lafiya ne gaba ɗaya saka kuruciya kawai daga shekara daga kuruciya zuwa arba'in shi ne daɗin rayuwa. mutum ya kai hamsin ya fara tafiya to insha Allah rayuwa ya fara tauyewa shi kace zai ji a cikin shi cewa irin yadda yake da ba haka ke ba an gano wannan to kuma yanzu mafi yawan rayuwa ba a wuce bai dan mutum ya kai shekara saba'in ya gode wa Allah in ya kai 80 za ka ga cewa ya yi irin lalacewa ga baki daya shi kanshi ma zai rinka fata Allah ya dauke ran shi ma da na'am رأس الخدايا هو حب العادلة ليس الدواء إلا في الإضطرار wato shugaban kurakurai gaba daya shi ne san rayuwa mai gaggawa san duniya shi ne ajila rayuwa mai gaggawa rayuwa mai gaggawan tafiya laisar dawa wato babu cutuwa babu ainihin magani face a babu cuta kamar mutum ya matsu zuwa ga san duniya babu cuta kamar mutum ya mazu zuwa kasan duniya ko babu magani kamar mutum ya kauce wa ainihin duniya da a gari babu magani kamar mutum ya kauce ma harka da duniya ya shaytan arifan masaliki yaqini fi mahaliki wato yayi yi abota da shehi dan sufanci yake magana in kana so ka samu nasara akan sufancinka yi abota da shehi masanin hanya ya san yadda zai fitar da kai daga dajin nan na hallaka wanda zai kiyaye shi mahallaka a cikin hanyarsa zai kiyaye shi daga hallaka a cikin hanyarsa ya yi abota da shi kasa a ɗariƙance dole sai mutum ya samu mukaddami mukaddami wanda shi zai jagoranci tarika din shi zai riga gaya ma ka yi wurdi kaza ka yi zikiri kaza yana ƙirƙiro ma alkar shi ne malam ke magana nan amma a ƙa'ida na sunna alaƙanka da shegi shine ya karanta da kai a tv kuma ka yi koyi da halayensa masu kyau ka ajiye abin da ya saba ma sunna daga cikin halayensa kenan alaƙanka da malami ya karanta da kai ya nuna maka hanya amma ba wai ya zama to muƙaddami kamar yadda su ba yake yi ba eh yunkirullah idza ra'a idza ra'a wa yusil al'abd ila mawlahu kuma ya tunatar da shi Allah in ya ganshi nan Allah ya tunatar da shi Allah in ya ganshi an ce shi fiyayyen ku shine wanda ganin shi ke tunatar da ku Allah shi shehin ya tunatar da ku da shi Allah in ya gan shi ya ga malamin wa yusilul abd kuma ya sadar da bawa zuwa ga ubangiji ba wai ya sadar da bawa zuwa kan shi ba amma ɗan su ba ya suke suna sadar da bawa ne zuwa ga kansu sai ga shehi maimakon ya sadar da bawa zuwa ga ya bauta ma Allah sai bawa ya koma yana bauta wa shehi bawa in zai tuntube zai kira sunan shi in ya shiga cikin tsananin rayuwa mai kuma kira sunan Allah wa in faskar lahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu sai bawa ya kama kiran sunan shi kaga a nan wajen za mu ce wato in dai wannan shi da sufanci cewa sadar da bawa zuwa ga ubangiji wanda ya fi cancanta ya zama sufi shi ne ahlus sunna saboda ahlus sunna tunanin shi gaba ɗaya yaya za a yi ya karantar da kai ka san Allah ka bauta mishi su kuma yan bid'a yaya za su yi su tura ka zuwa ga yadda za ka yi kana bauta ma kansu kana neman tsari da su kana neman ceto wajen su kana kana wasu na na bid'a da wasu abubuwa duk su na'am yuhasibu an-nafsa 'ala al-anfasi hmm. wa yazmu al-khatira bi al kuma yayi hisabi ga rai shi bawa ya ringa hisabi ga ransa akan kan numfashin da yake numfashin da yake gaba ɗaya yayi hisabi ga ransa ya tabbatar cewa duk wani numfashi yayi shi ne kan bautan Allah kuma ya auna wa yazidul khabir ya auna tunanin shi bil bil bilkistasi da ma'auni na shari'a ya auna tunanin sa da ma'auni na shari'a duk wani tunanin da zai iya tabbatar da tunanin na ya dace da shari'a an kwashe wajen duka? masha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika